أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال فقد لأنه هو تقوي وجبت قدر وصاد فإن موسى لأرم عليه وأولا كان قال حديث وجدت لشدة وجدت الآخر جرم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذريته ويزيد إلى الخلق والإنشاء من ثلاثة يتسلم على كثير خليفة حسين محمد تشير تخططها بجالسها أبدو على نكاش القيامة أنا المعلم بركة مدى أسعد أبوها خلف وبشير وحيد ثلاث منه الله تعالى ورعاه الزمن قد تجبعنا ومن التشير وكان عن الباقي مالك السنة وكان عن القول بالإسلام خشية بالله فلنا لا يبدأ حواليه tsoron Allah a yau za mu tashi tsare ke babu babi da ke magana a falalar tuna mutuwa bai da shawara da shi ba wajen lokacin da ya kamata a zo da shi haka kuma ba za a yi shawara da shi wajen lokacin da ya kamata a Allah madaukakin sarki ya yi mana bisharori da yawa cikin alkur'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bisharori da yawa yau da gobe shi ma ya yi mana bishara Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya halicci mutuwan bi a matsayin jarabawa. Allazi khalaqa al ne ya hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah shi ne wanda ya halicci rayuwa suka yi musu jarabawa a tabbatar da wanda zai fi kyau da aiki shi sa a mafi yawan wurare Allah madaukakin sarki maganar halittar ɗan adam ya rufe bayanin da kuma bayanin bayan dukkan wannan halittar kuma za wallahu man bada min al-ardh nabata ثم يعيده إخراج ثم إنه فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنه بعد ذلك لميت ثم إنكم يوم القيامة تبعثون duka za ga Allah bayan ya yi mana bayanin halittar daki da sai kuma yi خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى duk wanda yana nuna mana cewa tabbas za mu fi wurare daban-daban guda daban-daban Al Imran, Suratul Anbiya, Suratul Ankabut, duka Allah ya amfani da kalma ne da cewa kullu nafsin za ta faru kowace rai ya tantana mutuwar Allah ya kawo da makari sai nuna maka cewa tabbas ne babu babu makawa wani lokacin ya yi babu jiki la yu'akhkhar idza jaa ajaluha la yu'akhkhar idan ajali ya zo babu ba daga kafa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqbiluna ba a jinkirta koda sa'a ɗaya har kuma ba a gabatar wa mutum da ajali a ɗauke shi kafin lokacin shi koda da sa'a ɗaya in lokacin yayi ba za a ƙara koda sa'a ɗaya ba har kuma ba za a rage maka koda sa'a ɗaya ba duk wannan yana nuna mana cewa wanda ya riga ya mutu wani laifi ya sa ya mutu wanda ke raye ba wani gwaninta ya yi sa Allah ya bashi a rayuwa a likulli ajalin kitab kowa ajalin shi yana nan ba wanda zai wuce ko ba wanda za a ci sa malam alfazazi a cikin shirya Allah ya kai shiga fata yake cewa walau kana fi duniya ta kuma liwahi da kana su hayyan wa baqiya na tabna wa tabna na'imuha wa tabqa al-dhunub wal ma'asi kama inda duniya za ta dawwamar da wani da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a raye kuma da yawa amma duniya za ta kare duk abu da ake tunani jin daɗi ne a duniya shi ma zai kare amma laifi da zunubi da sako da kai kuma shi yana jin zai je tare da shi a gaban Allah wannan yake nuna muhimmanci nuna mutuwa a wannan babin malam ya kawo hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam nuna mana mahimmancin wasa suna zuwa a kodayaushe saboda wannan zai zama sanadiyyar mu gyara aiki ayyukan mu su ƙara kyau abubuwan da muke wanda ba su da kyau kuma mu kusance su hadisi na farko malik rawatun bibi wa qala hasan sahihun an-nabi قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام قال في إمام الترمذي يا روضو أتكين سنة هذه أبي بن كعب أبي بن كعب sahabi ne babba makarancin alƙur'ani ko malamin karatun alƙur'ani yana daga cikin waɗanda suka suka yi zarra wajen iya karatun Qur'ani sun annabi na da rai bai bin kare ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi ya ce idan zahaba sallai idan biyu bisa ukun dare ya tafi ya rage ɗaya bisa uku na ƙarshe فقام النبي الله في وسلم وقال سوى الله الله في يا أيها الناس يا مسلم اذكروا الله ورزقنا الله ورزق أنبنا الله اذكروا الله كان ambatan Allah ta zikiri ta addu'o'i تتبعها الراجعة san tsawo na farko ba ta riga ta kuma wanda zai biyo da bayan da shi ne musa na biyu Allah ko cikin sarki dama ya faɗa mana ƙoƙarin cewa musa biyu ne na farko shi zai bai ba ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ai busa na farko kowa zai mutu bayan wannan sai a yi busa na biyu wanda kuma kowa zai tashi har wanda ya yake mace kafin a yi busa na farko zai tashi to na farkon shi ne arrajifa na biyun kuma arrajifa arrajifa ita ce wata za ta rayar ta mutum Nabi sallallahu alaihi wasallam ce to wannan busan fa ta riga ta ai mun karanta a baya Nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi me ta ba ga yana yawan bi dariya kelkele dariya baya yi me yasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi bayan na san mala'ika Israfil da Allah ya hukunta shi zai an ba shi kawo ya riga ya sa kawon a bakinsa ya ɗaga kansa sama ko jira yake da ce kusa ya kusa ce to ni da na san haka ya zan tsaya na da dariya bayan na san kowane lokaci za a iya bi za a iya kusa yasa annabi sallallahu alaihi yana lissafa daga cikin alamomin tashin alkiyama lissafa har da zuwan shi alama ce da ke nuna cewa kiyama ta kusa na sallallahu alaihi ce a ja'at radifa tatba'uha a radifa ce ja'a al-maut ma fi ce mutuwa ta zo da duk abin da ke tattare da mutuwa ja'a al-maut bima fihi min ahwal al-qabr wal qiyamah ce mutuwa ta zo da duk abin da ke ciki abubuwan da za su faru a kabari da tashin al-qiyamah Ubay bin Ka'ab Allah ya kare ta a gare shi yace da yaji manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa haka qala yace qultu ya rasulullah inni uqsiru salata alayki fakam aj'alu laka min salati yace ya ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ina yawan kai maka salati amma yanzu na neman shawara a duk abubuwan da nake yi na rayuwata in zan ba da lokacin yi maka salati wani lokaci ya kamata in bayar fa qala ma shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Ubay bin Ka'ab ya ce abin da ka samu da qala Ubay ya ce qultu ar-rubu' ya zama 1 over 4 na al'amura na na tattaunawa na zikiri na ya zama yi maka salati qala ma shi fa in zidda fa huwa khairul lak Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce yadda eh, ka ka samu dama amma kuma in ka ƙara akan hakan zai yi maka akai qultu an nisfu ubay bin ya ce to raba zikiri na biyu rabi gaba ɗaya maka salati ne qala ma shi'ta fa in zidta fa huwa khayrun lak yace gwargwadon abin da ka samu dama amma in ka ƙara zai yi maka alkhairi qala qultu fasulusaini ne ya ce ya ma'aikin Allah to in na maida biyu bisa uku na raba zikiro yana da ke mutlak na raba su uku sai kashi biyu gaba ɗaya maka salati kashi ɗaya ne wasu abubuwan na daban ya rasulullah me wannan ya yi? Kala ma shi fa in zikta fa huwa khairul zalla sallah sai sake ce min gwargwadai da ka samu dama amma in ka kara akan hakan zai shi maka alkhairi ubayu bin ka'ab yace aj'alu laka salati kullaha yace duk wani zikirori da nake mutlaq aka ce zikiri mutlaq ne wanda ba ta bayan sallah ba ba da zikirin shiga gida zikirin fita daga gida wannan muqayyad to da an kayyade a ina za ka yi guda nawa za ka yi kaza kaza amma mutlaq shine wanda kawai kana sabgan ka kai da baki yace to gaba ɗaya zan sanya zikirin ka a salati yi maka salati kadai zan yi ba wani abu da zan ambata qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan tukfa hammak wa yukbaru laka dhanbuk yace matakan kai haka ya zama ka, mutlak gaba ɗaya yi min salati ne annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani ka za a isa sannan kuma duk zunubanka za a yafe duk zunubanka za a yafe duk wani damuwanka za a isan maka a kansu to muhallin shahid ta ga da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tunatar da sahabbai mutuwa yake tunatar da su tashin alkiyama so da kansu gafala su ma sahabban da suka ji tunatarwansu sai zama yanzu shi ne su nemi shawarar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan abin da za su yi ya zama bayan sun mutu za su samu zaman lafiya da kwanciyar hankali A gane saboda tuna mutuwa da yin wa'azi akan mutuwa lokaci lokaci ko akai akai yana da matukar fa'ida kuma yana ga cikin abin da zai gyara al'umma to dan aka gafala hankali yayi ya tafi wani guri ba a tuna mutuwa babu irin barnan da ba za a yi an wuce irin tuna kuma ya san cewa mutuwan nan za ta iya ristansa a kowace irin hali a kowane irin hali yana kwanci, yana bacci yana tafiya yana tsaye yana sallah ko me yake yi in lokaci ya ne kuma kowanne ai mun ga ba wanda bai faru ba kowa ba zai wuya ka ga ka samu wanda bai ba zai baka labarin wane daga ya bacci ne bai tashi wane yana tafiya ne ya faɗi wane yana sallah ne ya faɗi wane yana buga kwallo ne ya faɗi wane yana rawa ne ya faɗi wane yana zina ne aka fasa kofa aka ciro su wane babu wanda babu wanda bai faru ba amma kaga da wanda ke wannan abubuwan da ya tuna cewa fa yana sanya a rai cewa fa a kowane hali ba zan iya mutuwa da zai takaita da zai ji tsoron kar ya mutu yana sabon Allah suraka tuna mutuwa abu ne mai muhimmanci malik rawa tirmidhi wa qala hasan sahih gharib an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت har ila imam al-tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya rawaito hadisi wanda ke hasan sahih daga sahabi Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa aksiru zikra hadhihi hadhihi yace ku yawaita tuna hadhihi al me yanki me Me katsa jin daɗi ne mutuwa duk halin da kake ciki duk jin daɗinka zafin cire rai ya mantar da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ya faɗi cewa inna lil mauti la sakara lallai mutuwa tana da magani tana da magagi inna lil mauti da sakarat lallai mutuwa tana da magagi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa za'iqa dandana sai kowa sai ya dandana suraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ta tuna mutuwa saboda tana yanke jin daɗi Allah madaukakin sarki sa in mutuwan ta yanke mana jin daɗin duniya ta haɗa mu da jin daɗi mafi dawwama malike rawal bukhari عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبي إمام البخاري يا رجل أتكلم لتابع صدق عبد الله بن عمر الله يقاري دا shi. Abdullahi dan Umar yake cewa aqada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kimi. yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dafa kafada fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kun fi dunya ka annaka gharib aw aabir sabil yace ya kai Abdullahi dan Umar ka kasance a duniya kamar bako ko kuma matafi ba ma bako ba fal abiru متفي matafi dan tafarki zama to duk rayuwar da kake a duniya kullum ka rinka ji a ranka cewa kaman ka je ba kwanta ne wani wuri a duk lokacin da aka ce wani ba ne kaga ya sa ranar da zai ne zai tafi sai mazalla sula ce a ah, abiru sabi dan tafarki matabi ne ko wanda ya yada zango ba kama zama ko ba kawai kamar ka fito kano ne za ka je wani guri sai ka tsaya a wani guri haka gila ka sha mai gila ka yi tsalla gila ka ci abinci daga irin wannan irin wannan tsayawa ko socks mutum bai curewa mai ko haka wani kuma ga yana yi yana Allah Allah wanda ya bata lokaci a yi mishi fada ko sai kai ka bata lokaci bayan ka san muna tafiya mai yawa a gaban haka ya kamata ka dinga rayuwa a duniya wallahi akwai tafiya mai yawa mai tsayi tafiya mai tsayi mai yawa kuma wallahi in baka je da guzuri ba za a gane baka da wani fatazawwalu fa inna khayra zalika wallahi in baka tana bi guzuri ba za ka fahimci cewa da ruwa ke yi shayi zallace kun fi duniya ka annaka gharib aw abir sabil karkashin take wa kana ibn umar yaqul abdullahi dan umar tun wannan ranan da manzon Allah sallallahu ya faɗa masa wannan sai kasance yana cewa idza amsayta fala tantawir al-sabah Abdullahi dan Umar yana cewa a duk lokacin da ka ta kai yammaci to fala tantabi sabah kada ka sa a ranka cewa za ka kai safe in ka ga rana ta faɗi kana da rai to ka rinka ji a ranka cewa kila kafin gari ya waye zan wa idza asbahta fala tantabi al masa haka in kaga ka waye gari gari ya waye da kai kar ka sa a ranka cewa za ka kai yamma ka je a ranka cewa ba mamaki kafin rana ta faɗi ni ma zan koma inda ne sai ce wa khud min sihhatik li maradik wa min hayatika li ka ribaci lafiyarka da kake da shi so da rashin lafiya zai kama ka ribaci rayuwanka kafin mutuwanka ma'ana lokacin da kake da lafiya ka yi amfani da wannan lafiyan taka wajen samun kusanci zuwa ga Allah so da rashin lafiya ta kama ka ba za ka samu wannan damar ilima ko masallaci ba za ka iya fita ba kila ko ka zo masallacin sai dai ka yi sallah a zaune an gane Yalla ba za ka ma iya karatun qur'ani ba sai dai ka kalla ko ka saurara to gila rashin lafiyan yi tsananin da ma ko za ka yi karatu ba za ka san me kake faɗa ba ka kila ma harshen ka ya kari a duk yana faruwa kuma babu abin da za ka yi in ta kama dole sai dai ka yi kwatance ko ka rubuta wani ma yana kai bashi ba zai iya kwatance ba ba zai iya rubuta da ma lokacin da kake da lafiya kari ba shi lafiyar sai ka shiga karkashin faɗin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya kasance akwai wani abu da yake yi na ibada a lokacin da yake da lafiya sai rashin lafiya ya kama shi ba zai iya yin wannan abun ba a duk lokacin da ya saba yin wannan abun sai har wuta mishi cikakken ladan yayi aga ga min sihhatik li maradik ka saba yi lokacin da kake da lafiya sosai babu jinkiri babu kakkautawa babu ba da uzuri wanda ba uzuri ba yanzu kuma ga rashin lafiya ya kama ba za ka iya yi ba ga kuma lokacin yin abin ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai a rubuta maka cikakkiyar lada cewa kai ba abin da za a rage maka alada ba abin da za a rage kuma ka ribace rayuwanka kafin mutuwanka ka dasa alkhairi ka dasa alkhairi idan bayan ka mutu ko ba komai za a yi maka addu'a ko ba komai za a yi mitin ɗinka a lokacin da wani aikin alkhairi ya tashi ko da wane na nan da yana gaba gaba ko mun rasa wane Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta ko wani abu da ka dasa na alkhairi wanda mutane har yanzu suna amfana da shi kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa Allah ya sa mu gani bale sake cewa rawal bukhari an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala Imam Bukhari rahimahullah ya rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa خف النبي صلى الله عليه وسلم خفا مربعا yace wata rana muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai jala sai wani zane square a ƙasa shine murabba'an a square mai bangare hudu sai ja haka a ƙasa da eh, wannan zanen square ɗin. wa khaffa khaffan fil wasati kharijan minhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam tsakiyan wannan square din sai ja wani layi guda ne daga tsakiyan ya haura da shi sama har ya fita a cikin square din ya zama tsayin shi ya wuce ya fita wajen square haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zai haka manzo Allah tice gashi sai wani karatu zai musu amma kuma sai da ya musu zane a ƙasa sau da karatun ya fita da kyau Ya ce wa qatta qutatan sigaran ila hadha alladhi fil wasf janibi janibihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam gefen wannan layi guda ɗin da ya ja a tsakiyar wanda ta fita waje a gefen sai jajja ƙananan layi gefe da gefe gefe daga jikin shi sai ja daga jikin shi amma kuma bai kaiwa cikin square amma shi kuma kaga ya ja shi har ya fita wajen square yace wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadal insan yace wannan layin da na ja a tsakiya daga daidai bakin square din zuwa cikin square din shine mutum yace wa hadha ajaluhu muhitun bihi aw qad ahata bihi yace wannan square din kuma shine ajalin mutum tana kewaye da shi ta zagaye shi shi bai zai fita a cikin ajalin shi yana rayuwa ne a cikin ajalin shi yace wa hadha alladhi huwa kharijun amaluhu wannan kuma layin da ya fita wajen nan shine burin dan adam burinsa ya wuce ajalin shi shi ga iya inda yake ga ajalin ta kewaye shi bai sai fita ba amma burin shi yayi waje ya tafi can ko ba haka ba za ga mutum faɗin shekara saba'in saba'in da biyar tamanin ko wanda al'adance ya ce tsafi aka fi mai tsammanin mutuwa ko shi ne al'adance amma za ga yana maka lissafin burin nan da shekara goma ko goma sha wallahi al'adu ya ce to wannan wanda ya fita wajen nan shine burinsa burin ta yi waje ta bar ta wuce ajalin ce wa hadhihi al-khufat as-sighar al-a'rad ce waɗannan ƙananan kuma da na ja a jikin dan adam din nan ƙananan ƙananan nan ce waɗannan kuma su ne abubuwan da za su rinka bijiro ma dan adam al-a'rad rashin lafiya bace rai tashin hankali kaza da kaza suna ta bijiro mishi fa in afqahu na nahashahu hada in ya tsallake wannan wannan za ta in ya tsallake wannan wannan za ta wa in afa hada nashahu hada in ya kubuce mu wannan wannan za ta tare shi haka zai ta tafiya har rayuwar sai gare rayuwar shi zai kare me cimma me burin shi yanzu wannan me menene annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantar da mu a wannan shine a matsayinka na ɗan adam yanzu in ka san cewa ba za ka fita a ajalinka ba to zaman ka lafiya shine ka takaita ne kar ka zama mai dogon buri kai kullum tunaninka yau ba baka ga faɗuwan ranan yau ba baka ga wahudowar ranan ba amma za yi magana za ka ce ai ina tunanin ina shirya nan da shekara goma sha zan yi kaza a gudu a ka gama da yau baka ji abdullahi dan umar yake idan amsaita fala tantazir sabah ba wa idan asbahta fala tantazir almasa shi yasa sahaban nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama komai na suna iya kyauta da shi so da suna ji a ransu cewa ba dole bane su ƙara wasu awannin da za su iya amfana da wannan abu sai ga mutum ka gari gan shi kwana ko ya ji. so da bejin wanda ya san ma bejin cewa zai kai lokacin da zai zai cire har ya sa na bare ya tara guda goma sha ashirin da a gafi ku to bejin cewa wannan din ma kullun ya sa riga tuna tambayin da yake ma kansa shine wanda da yawa ba mu kanmu yanzu ni na sa rigan to amma rigan nan ni zan cire ko cire mun za a mutane da nawa ne suka sa amma aka cire musu wani ma sai da aka yaga so da ba za ta ciro ba ba ga wani wani haka dole za a binne shi da rigan so da yanayin da aka tsince shi a ci. misali saka ka rinka tuna mutuwa Allah ke sarki ya samu dace insha Allah ta'ala nan za mu dasa aya Ya lokacin Allah madaukakin sarki ya ba mu arare zuwa lokaci na gaba sai mu ci gaba daga wannan babi na abin da ya shafi addini muna roƙon Allah mu sarki ba mu da akai kuskure da muke muna roƙon Allah mu sarki ya kai mana Allah mu ke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi da dukkan lafiya kare mu daga dukkan sharri da dukkan lafiya muna roƙon Allah mu sarki ya ba mu zuciya mai kuna mutuwa ko da mai sa mai aiki da abin da ake kira da ya zama hujja a gare mu duniya da lafiya ba mu Allah